dandalin VOA. jama'a mutanen Najeriya alsibirin ku gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya bani sikin fari barakatai. A ce ase ya ce kowa ya daidai ya sai ga totondo kowanne alisinan da naki alamu ga shi ala ya kawo mutanen Najeriya kishin banka kishin banka barakatai amma Allah ya ji taushin wallahi da Allah ya ji tausisi ya tansa lokaci sike wannan shangi da an yi mun ji daɗi amma sai kira da matasa ya ku matasan Najeriya wai kwace mulki da kai hannun goodluck jonathan abba buhari ba shi ne canji baban canji shi ne da kai da kai da kai ku ga ku canza halin ku ni ma baba mulka in canza nawa guri da na sama dan ba sa sama mutum kirki guri da na sama sai i sama mai uba guri da na sama i sama yafu yafu ko ba haka sai ne jama'a saboda haka kowa da kowa mutanen Najeriya kuna ji musamman ma matasa akwai wani abu da sai kira gare ku don

GOC Randa Bawul akwai wani yaro ana ce mushi Abdullahi ya rufe shago kawai da mota ya kwashe ciwo suna lahira. To wannan aji canji wa kenan bayan canji abdullahi da i ya koma lahira kenan kiristoci da ya zasa kenan kowane ya je aje masin disi da mota ya koma musulmi ka shiga masallaci ka yi raka biyu ka koma ka ka yi sabis ka gode ma Allah mutabata mu Allah <laughs> Eh, Baba Mulka ka rage kuka <laughs> ganin cewa matasa sun dan saurari jawaban da ka musu gabanin zaɓe na cewa kar su tada hankali. Ba ka ganin kamata i ka yi murna tun da ike ba su tada hankali ba duk da ike sun yi ta bukukuwa har suna eh, kashe kawunan su. ai tafi hankali da yani inda wani ya ci bai baka ba ci bai hankali amma yanzu hankali ya kwanta cewa kuma gaskiya tsakani da Allah wani magana da Ali bai san boye muku ba INEC kansu sai da ya ba mu kudi da mu da su moda da manya-manya 'yan wasan kaduna mun shiga laka gome laka gome muna gaya matasa cewa ya ku matasa idan ku gani an kashe mutum wa aka kashe talaka waye ya yi kisa talaka in an kona gida gidan wa aka kona talaka waye ya kona gidan talaka talaka saboda haka dole talaka da kanmu muna kashe kanmu da kanmu ne kuma muna muna lalace gidanmu to Allah ya taimaka kowa ya ji wallahi ya nasu alhamdulillah mun ji daɗi wannan kira da muka yawo muka ji kuma duka wata a samu da suke gari eh, kaduna da kewaye da nigeria ma gaba daya hankali to wannan ya sama mana sara to mu wannan ya sama mana sara ko ba haka bane mm, da fatan gobe wani ya ce ku so bari ka ji mm. gobe wani ya ce hey eh, baba mulika ka so ka kone gida eh, moda sai ce to kirawo danka baban danka mu tafi tare da shi in ga tawo shi ba to kisu shi ba shi da kansu <laughs> to mun gode sosai sai mun sake sai mun sake tuntubar ka to shi sai dan jumo sai da su yawa